lafiya kawo lafiya lafiya madalla daman hanzari nake na faro gona ta gaba da gari eh. yasa ce ina son ganin ka ina Allah Allah karka fita eh. gaskiya abin da ake ciki yanzu lamarin da muke ciki ya abubuwa sun girmama tun da ka buro Lagos ka zo garin nan nake ta Allah Allah in ma magana ya kamata ka samu matar da zaka aura mata ba ni da hurumin yin aure yanzu ai a ah, kaji saboda matan ku nan ne ba za su auri ba a aya ba za su auri ba a in har ka da kana son aura ni zan eh. zaɓo ma ka zaɓo mu kwada duk mu in ban zaɓo ma ba Allah ya na to ka kawo min su in gani in dai sun yi eh to zan yi aura alquran zan zaɓo ma in dai sun yi alquran zan aura shi ke nan na gode na gode a huta lafiya Allah gode ka kawo na gode salamu alaikum a ah, yaya lafiya kalau ya gidan mahadalla daman can alƙawari cikawa yin na ce ba an fara kama wannan ka gani <laughs> ga ta eh wani shi shi ne yana ana tashi a kawo ɗan ƙarar da kuma sai ka kawo min kwaɗatin fili girma a ya safa safa za ka kawo yi lambarin garin nan ba ba a ciwo gwanda ko daga daga buhu ya rami ba kamata daga buhu sai tukunya ni zan da kuma ba sai an tsaya wani ciwo ba a ba zai ba gwanin gwanin ka kamun wani ba alaji ba ka gani na bane yau ba ki mun kola ya kamata ka kamun safa safa eh ba ta ba kai ta yi wa ah. amma ni sai ba ta mun ba dama shine ka ce mun zo ah, ah, dama ka san zai zo ya ce baya eh. ka gani ku ya hakuri a ba koma ya a za mu koma inda muka bi wannan za mu koma mu je ai ka kin ga abin da mai na wani mafi mai mun baje ka bi kudin mota dan baki mu je ko a sauka lafiya dan ana da ta sau da mai tafi mu je ba koma ya Allah ya kiyaye amma ba zan je in karo ba to ba wallahi ai yana da mu da kai ma ya <laughs> ya a bai hakiya saba iskanci na gaji da wannan zaman dadiran da muke yi wannan irin rashin mutunci ne daki ni na kama ka bar in yi da masu kuɗi wannan ne daki eh. kuma gida ke kika kama kike eh. ko eh. kuma ke ba ta so ki ci gaba da inda zama wannan rayuwar da muke ba na so amma ba ki manta ba ai kina ban ci abinci ba mana ya mana ko kaza take goge dan biya ko zaɓi ga dangi lokacin da nake zuwa nake ha maza ha mata lungu da sako in yarba gumi in samu mu kashe tare kin manta a'a baka taba yi ka da ni lokacin nake tare ke ba ko dadde ce ke kamar can din ba ko ba ka na kaki nan ba na zo na sami kenan haka ni da kware a'a wallahi wallahi kai ma ka san ba ka kin cikin koyi kin cikin koyi kin zaki mu rai ga kana ga kana ko da yaushe gege kamar kazan mayu a'a ba ba da kin ganin nan nan wallahi mahauci a nan nan mahauci ya isa tv iya zuwa iya dawo fara nan gida dai naki ne ko gida dai naki ne na tafi to a gaida su daga can ma a can in tafi eh daga can ma a can ba kina da kin sani ba da na sani akan me zan yi so ne zan da ba zan yi na gaji na gaji da kudi yaro da zan fakirancin da muke na gaji ki ba a gaida su ta hanya na tafi Na tafi ba. To ka tafi mana daga can ma kai can. Zan tafi. Wallahi daga can ma kai can. Tsoho da kuɗi yaro ne. Hmm, Tsoho da kuɗin yaro. Abin rayuwa a hankali. Abin rayuwa a hankali. Dole a kasa zaman ƙauye. An dole an samu indomi. An samu indomi ana. Wacce za a nema. To bilahi la ilaha illa huwa Ko wannan yaron dan ubansa ke sara. Ibrahim ke zara ko hin da ubansa. Wallahi ko ran kuɗi dubu ko hin. Ko hin da sai mun rayu. Wallahi ya fika. Nan dai ma gidan. A'a ya fika. za mu haɗu da hira za mu haɗu kwadon kudu za mu haɗu da yar mara mutunci yar wulakanci tsinan ne kai dai ka gama a haka a ƙare Allah kwaye min ta albarka ya tsinan ne kin ci banza ki ci obi ni kin kore ni wow lokacin da ki na ɗauko ki kina ajiye ki a ɗakin nan ba ki da ko sisi ba tinyo ba na gobe ko nan namun kaza na sa shi miki a sharaɗa cinya cinye nake su miki kashar sharaɗan kayu yanzu ban da hikin kin ci guda kin ya gale da kin kore ko kin ce kin san da wannan wai da duro ko to yi nan ke sa da kike so mun kowa sanin waye wallahi mun kowa sanin waye nan satar gajeren wando yake ba wannan bai san bayan gajeren wando bane lai ta lai da ko ba wai duniya a hankali abu duniya a hankali lokacin da na yi ba na ba kowa ba na taimaka kowa da yin bariki na lalace na ga kuma bariki ta juyin ba wanda da ba na asiri